وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da daya ga watan maris shekara ta 2019 miladiya allah ya fara raya mu cikin wannan masallaci don gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz al-doktor nasir abdulkarim al-aql hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi na takwas a cikin karatun wannan littafi inda za mu tashi a shafi na tara inda malam ke cewa wa hadiyun rasul sallallahu alaihi wa sallam wa sahabatuhu wa salafus salih bayyinun wadihun manqulun masturun mahfudun huwa kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم كما فهمها wa amila biha salafus salih malam yace saboda gabar da malam ya dauko mana a can baya akan ahli sunna shine wa ahli sunna hum kullu man huwa ala ma kana alaihi rasul in an ce ahli sunna shine duk mutumin da ke kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake akan sa na ibada ina fata an gane sai malam yace wa ashabuhu da kuma sahabbansa wattabi'una da kuma tabi'ai wanda suka bi sahabbansa da kyautatawa a wajen addini fil hadi wal batin a shiriya ta fili da kuma na koyi bi ma'ana a mu'amalansu da juna mu'amalan musulmi da musulmi mu'amalan musulmi da makwabcinsa mu'amalan ɗa da iyayensa mu'amalan ɗa da yayyinsa wasu ɗaya ubansu ɗaya mu'amalar ɗa da yayyinsa wanda uba ne ta haɗa su sannan mu'amalarsa da abokan sana'arsa sawa'un a kasuwa ne ko a ofis yadda manzon Allah ya karanta sa'annan mu'amalarsa da waɗanda ba musulmai ba wanda Allah ya kaddara suna rayuwa a wuri ɗaya su ne daga cikin alul kitabi yahudawa da kristoci kuma su din ma akwai ahlul zimma sannan kuma akwai almu'ahad. muahad zimma wa'anda suke tare da kai a ƙasan da kake rayuwa amma ƙasa ce ta musulunci wanda suna biyan jizya suna biyan tak saboda suna amfani da sojojin musulmai 'yan sandan musulmai immigration musulmai a ƙasan da musulmai suke suna biyan tak. to irin mu'amalar da musulunci ya ce ka yi da su sannan kuma mu'ahad wa'anda akwai alkawali tsakaninku da su cewa Allah ya rubuta za ku yi rayuwa a wuri musulmai da wanda ba musulmai ba kiristoci ko alil kitabi daga cikin wato yahudawa to wa'annan an yi alkawali da juna za mu zauna tare ba za mu yaƙi juna ba kuma ba za mu yi faɗa da juna ba to su ma akwai tsarin da shari'a ta ce ka yi mu'amala da su yadda manzan Allah ya zauna din kaga duk waɗannan ai akwai tsarin wanda manzan Allah ya yi da su a ina a garin Madina sannan akwai munafukai sa'annan akwai Yahudawa duka a cikin ina Madina sannan akwai Nasara su ne Kiristoci kenan ko to rayuwar manzon Allah gabaki ɗaya ka cokam ya dunkule mana ni da kai in muna so rayuwar mu ta yi daɗi sai mun kalle ta a matsayin ita ce madubin mu sai mu ɗabbaka ta a rayuwar mu na yanzu to lokacin ni da kai za mu samu nasara a rayuwa amma idan muka ce a'a mu ba za mu yi aiki da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za mu yi aiki da na turawan yamma ne saboda su suka fi wayewa ko yadda mutane ke tunani kenan ko to ba ranar da za mu fita daga cikin matsaloli sa'an nan kuma ba ranar da za mu fita daga musiba idan mun fada ciki saboda ne su rayuwar turawan yamma ga baki ɗaya ai babu Allah a ciki abinda ke cikin su shine duniya ina ka fito duniya ina za ka duniya me ka zo nema duniya to duk wanda ya fada irin wannan tunani to sai kaga Allah ya jarabce shi da musiba saboda manzo Allah ne mai addu'a mummuna duk wanda tunaninsa gabaki ɗaya ya kare a duniya ne za ka ga yana da za ka ga kuɗi amma bai da zaman lafiya saboda manzala ce ta isa abdul dinar ta isa abdul duniya ta isa abdul khamila ta isa abdul qatifa ta isa abdul khamila fa idza shika falan taqash ta isa wantakasa fa'iza shi ka falantakas ya ce bawan da ke bauta wa duniya ya wahala ba wanda ke bauta wa tufafi ya wahala ba wanda ke bauta wa gado katifa kullum yau ya wahala ba wanda ke bauta wa tufafi iri-iri to wannan mutumin ya wahala sai manzan Allah ya ce fa za shi ka idan ya taka kaya falan takash ya Allah kada ka bari kayar ta fita a kafansa kaga ne kenan din ranar da ya shiga musiba ko kada ne kada ya fita to shi yasa zaka ga duk mutumin da ya ce duniya ce damuwarsa ko sai ka gan shi cikin irin wannan halin ga kuɗin amma bai da zaman lafiya baya iya bacci wani zai ce ma rabonsa da bacci rana kaza ko wata kaza ko shekara kaza sai dai sha kwaya kuma ko ya sha kwaya baccin baya zuwa saboda Allah ya sa mai kunci a zuciya kuma addu'a yake aiki a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare to shine malam yace wa hadiyur rasul shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa da kuma sahabbansa wa salafus salih da kuma magabata na kwarai bayyinun wadihun a fili yake balo balo duk wanda ya san shiriyar sahabbai ya sani ba sa ta da hankali ba mutanen banza ba ne ba sa shaye-shaye ba sa shirka ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza to shiryarsa a fili yake shi sa imamu al'auza'i yana da wata magana da ya yi imamu allalaka ya kawo maganarsa a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa magana ce ne tsada inda za a yi sharhin maganar to sai an rubuta mujalladai sama da uku hudu biyar akan magana takaitattun magana ne amma aka ce za a faɗaɗa su saboda magana ce wacce ya kamata a rubuta ta da wato alkalami na zinari da azurfa ya ce isbir na saka ala sunna kai a matsayinka na musulmi kaga tausasa kai ya ce ka haƙurantar da kanka akan sunna me yake so ya nuna maka sunna na da wahala ko tabbaka sunna yana da ne yana da wahala sai ce isbir nafsaka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunna saboda ne mutane ba sa son ne tsayawa akan sunna ce shi wannan komai na nashi a sha daban komai ya ce sunna kai kadai ne ka fi kowa sanin sunna a duniya sai an angwane ka sai ce to ka haƙurantar da kanka akan sunna saboda yana da wahala sai ce waqif haythu waqafa al-qawm ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya a addini suwa yake nan sahabbai wa bi ma qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗi wa kum amma duk abinda da suka kame suka ki aikata shi to ba musulunci bane dukkansa duk yadda malamai suka kawata shi ka aikata shi kai ma ka bi sai ce wasu luk na sarfuka ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma in ka bi Allah zai yarda da kai haka ne kowa gaba kaga ka samu sauki amma bin sa shine ke da shine ke wahala saboda bin barkin magabata shine ne wahala saboda ka ga sun yi gabas mutane kuma sun yi ina yamma saboda komai na rayuwa in ka bi wannan sai ka ka zauna lafiya ba ruwanka da kowa Allah ya sa mu cikin su malam ya ci gaba da cewa manqulun masturun mahfuzun an nakalto mana maganganunsu da ayyukansu ko masturun kuma an rubuta mana shi mahfuzun yana nan an kiyaye duk abin da safai suka yi a addinin Allah shi sa abdullahi dan umar dan khattab yana da wata magana da ya faɗi imam suyuti ya kawo a cikin littafinsa al'amru bi ittiba' wan nahyu an ibtida' haka abu nu'aim a cikin littafinsa hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya ya kawo wannan asari abdullahi da umar dan khattab yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana yace dukkan wata bid'a bata ce ko da mutane na kallon ta kyakkyawa kamun bid'a tana da kyau a idan ne mutane ko amma ya ce duk bid'a bata ce ko da mutane sun ganta kyakkyawa sun kawata ta sun mata ado sai ya ce to wannan abun ba mai kyau bane sa'annan haka abdullahi dan mas'udi ne ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu haka imam ibn qudama ya kawo wannan asari a cikin littafinsa lum'atul i'tiqad alhaji ila sabilir rashad abdullahi dan Mas'udin ne ce ittabi'u kubi wala tabtadi'u kada ku kirkiro faqad kufitum an wadatar muku bi ma'ana duk abin da ba aikin sabbai bane to ba ne kyau bane imamu ash-shafi'i ya kawo asari daga abdullahi dan mas'udin a cikin littafinsa al-i'tisam abu musa al-ash'ari lokacin shi abdullahi dan mas'udin yana gwamna a garin wato iraq kufa saboda shi gwamna ne a kufa a zamanin sayyidina umar sai abu musa al'ashari ya zo wucewa shi kuma abu musa al'ashari manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi alaramma ne gangaren gwani ne saboda ƙwarewarsa a iya karatun ƙur'ani da zaƙin murya manzo Allah ce Allah ya bashi zaƙin murya irin zaƙin muryar da aka ba annabi Dawuda annabi dawud saboda zakin muryarsa in yana karatu tsuntsaye na bin shi suna bin zakin muryarsa kamar yadda ka dari ko in dan uwansa ya ɗauka shi ma zai ɗauka ko to haka in yana karanta zabura haka suke karanta tare da shi to abu abu Musa al-Ash'ari da yazo sai ga wasu mutane sun yi da'ira sun zauna babban cikin su ya zauna a tsakiya sai ce sabbihu mi'a ku yi tasbihi so ɗari sai ce subhanallah subhanallah so ɗari sai ce hallilu mi'a sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah so ɗari sai ce kabbiru mi'a ku yi kabbara so ɗari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so ɗari Ta yi ga wannan abin bai nutsu da shi ba amma saboda tarbiyyar da suka samu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hukunci matukar shugabana ne ina ba ta gane sai ya tafi wajen gwamna tare sai ce na ga wasu mutane ba a cikin masallaci ga abubuwan da suke ni kuma kamar ba na gani wani abu amma dai na kasa wani magana sai ce me suke yi sai ce zo mu je kaga abin da suke shi kuma abdullahi dan mas'udin duk a sahabban manzo Allah babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukar aya a Qur'ani tun daga Fatiha zuwa minan jannati wannan ya ce da na san wani sahabi a cikin sabon manzon Allah wanda ya fi ni sanin dalilin saukan wata aya a Qur'ani abin hawa na isa gare shi zan taka in je in koya amma babu ya ce yana zuwa sai gansu suna wannan aikin sai ce kai meye wannan kuke yi kalmar da ya ce kenan mallazi tafa'alun kai me wannan aikin da kuke yi sai shi babban ya ce ya aba abdurrahman ma nuridu illa khaira ya kai baban abdurrahman alkunyansa kenan ya ce ba abin da muke nufi da wannan aikin da muke yi sai alkhairi sai ce abdullahi dan mas'udin sai ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke son alkhairi amma alkhairin ba sa samun sa tunda aikin lada kake yi ko to kuma ba ladan zaka samu tunda ba abin da aka ce kai kai ba sai ce ah to yanzu dan mun yi wannan laifi ne sai abdullahi dan umm, eh, dan mas'udin ya ce ga sahabban manzan Allah a doron ƙasa suna da yawa wannan aikin da kuke yi kuna so ku nuna kun fi su gane addini ko kuma kuna tuhuman su akwai wani karantar wanda manzo Allah ya koya musu su ba su koya muku ba ko kuka gano kuke aikatawa rawun azarin ya ce a lokacin zamanin Ali bin Abi lokacin da ya yaƙi. khawarij a yawmin naharawan ce mutanen nan da suke cikin masallaci mafi galibin su sun ya gansu a ciki duk an shi. su kaga kenan a su ba ne kyakkyawa ne. ina fata an gane to kaga yana so ya nuna maka duk wani abin da zaka yi in bai yi kama da na sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba addini bane me yasa saboda nasi ne na Qur'ani karara man Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma ta bayyana al bayan shiriya ta bayyana gare sa wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba waye ake nufi anan sahabbai sai ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa Wani wa da jahannam in ya mutu a haka bai tuba ba Allah ce za mu shigar da shi wuta wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana kaga wannan yana fassara maka wancan hadisin da muka karanta a baya hadisin Abu Umama al-Bahili wanda Imam Hakim ya fitar a cikin mustadrak ɗinsa da aka tambayi manzon Allah wa ma hiya jamaa sai ce me hiya mithla ma ana alaihi al wa ashabi jama'a sune wanda suke kan abinda ni da sahabbaina muke na addini da mu'amala ina ba ta an gani da bautata wa Allah da tauhidi da ikhlasi da ta Allah a komai to su ne suke kan daidai kamar yadda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad ihtadaw idan mutane a yau da yahudawan da Allah ke magana da su a lokacin da nasaran da mu da muka zo bayan sahabbai in muka yi imani da irin abin da sahabbai suka yi Allah ce faqad ihtadaw tabbas sun shirye kaga mafhumul mukhalafa in ba mu yi imani da irin abin da safai suka yi imani ba me kenan mu ba shiryayyu ba amma ji matsalan Allah ya sa mu dace kuma Allah ya shiryar da mu malam ya ci gaba da cewa ya ce huwa kitabullah wa sunnati rasulillah shine abin da aka carato daga gare su littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kama fahimaha kamar yanda suka fahimta wa amila biha salafus salih kuma magabata na kwarai suka yi aiki da shi an fahimci matsalar malam yace wa ragmi wuduhi hadha al-amr duk da bayyanan wannan al'amari a fili fa innal kathira min an-nasi fi hadha al-asr ma ikhtilaf al-thaqafat malam yace da yawa daga cikin musulmai a wannan zamani duk da bambance-bambancen da ake samu na wayewa shine thaqafat wantisharul bid'i da kuma yaduwar bid'a a cikin al'umma wasti'la'ul firaq wal mazahib ad da daukaka na kungiyoyi da mazhabobi matattu a cikin al'umma jahilu kasiran min umuri dinihim wa aqidatihim sun jahilci da yawa daga cikin al'amurra na addininsu da aƙidansu musulmi ne amma an kaga abin da yake wallahi za ka yi mamaki na ga wani bidiyo musulmaci ake tambayanta musulmaci abin mamaki kuma wallahi a cikin ƙasar larabawa ana tambayanta da larabci irin burokin ɗin nan na larabci ake tambayanta kin san manzan Allah sai take cewa eh ai dan zamanin mu ne ka ji wannan kalmar eh dan zamanin mu dai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulma ba kuma musulma kuma a ƙasar Laraba a ƙauye ana tambayanta take cewa ai eh, dan zamanin mu ne kaga akwai matsala ko babu to a cikin mu ma haka zaka ga wanda fi wannan muni sai ka tadda mutane da yawa saboda illan bid'a a cikin mutane yayi katutu saboda haka an hana su fahimtar addini kyakkyawa kuma mutane musamman ma a ƙasar mu Najeriya shi dan Najeriya abin da yafi yadda abu mai kyau a wurin sa ne wahala ko shi za kuma babu wanda aka fi kama sa anan gaban masu kuɗi yanzu idan mai kuɗi misali mawadaci ya zo ka ce mai ya ce da Allah ne kaza sai ka ce mai ka yi ka ce subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar so 34 ya fa a baka duniya da abin da ke cikinta. zai kalle ka ce ustaz kenan <laughs> eh wato in ya kalle ka ce ustaz wato <laughs> wannan dan abin ne zai bashi abin da ake so wato shi ne yadda ba ya fi so a gane a ce mai to sai ka yi subhanallah so 38 alhamdulillah su miliyan ɗaya allahu akbar su so dubu casa'in sai ce to a kan makalla a haife ku ku ne zakirai haka ne sai ka jace a to yana da tarbi daga nan ya kai good balance shi nan to a nan ne ba zai rike yana da za ka je yana ce ma to masha Allah eh wannan ne to irin wannan ne yake tsammani wai zai ba ki abin da yake nema suna ga sauki ga biyan mai bukata bidi'a kuma ga wuya ga rashin biyan bukata kaji wahalar kenan tu zero gashi ba lada gashi ta yi laifi sannan kuma bukatar ka bata biya ba kaga laifin abin yayi muni da yawa ko Allah ya sa mu dace to shi yasa dole mutum ya fahimci addinin sa da aqida kyakkyawa wa kana mimma asbaha majhulan ladal kathir min almuslimin malam yace ya kasance mimma asbaha majhulan musulunci da sunna da aƙida kyakkyawa ya wayi gari abu boyayye ladal kasir min musulmin, a wajen da yawa daga cikin musulmai ba su san musulunci ba bai san musulunci ba kamar wani da na taba gani a saudiya musulmi ne kuma alhaji ne dan najeriya da haƙon makarsa ta gaba sabo ba ne ko ina daidai wajen sa'ayi sai ya zo sai ya ce min ya je can ya yi bakwai ya do nan ya yi bakwai can ma ya je ya yi bakwai sai na ta ina kallon sai yana ce min amma fa ba sabon alhaji bane <laughs> wai irin ya nuna min shi fa ba fresh alhaji bane na tsaya abin kaici, wai fa musulmi kuma ya ɓannatar da kuɗinsa ka duba irin kuɗin da ya narka ya taho amma wai na ce min ya je can ya yi bakwai ya je nan ya yi bakwai ya je sai na tsaya ina ne to bakwai guda uku ba faɗa wajiba ba wai a sa'ayi to ka gaya min wannan wani irin jahilci ne kuma yana cewa ba sabon alhaji bane ga kuma shi a jagorin makka kenan duk shekarun nan da yake zuwa aikin banza yake zuwa yi ko ya dai sa hakorin maka in ya zo ya dan muku murmushi a ce alhaji wani shi kenan ya ji daɗi karshen ta ma sai tashi ladan ba ko sisi ka je eh <laughs> Allah ya kiyaye to na wajen jirgin ai ba da amfani to kwa a Najeriya ya zaka ci kaza Allah ya mu dace saboda haka da yawa daga cikin mutane sai suka jahilci addinin mafhumu ahli sunnati wal jamaa malam yace da yawa daga cikin mutane suka jahilci me ake nufi da ahli sunnati wal jamaa kaga kowa an yi magana da mu ahli sunna ne ko dan dariƙa zai ce maka me mu ahli sunna ne ko dan shi ma zai ce maka me mu ahli sunna ne ko dan kala kata ma zai ce maka me mu ahlus sunna ne kowa zai ce maka shi ma ne ahlus sunna ne kullun yadda'i waslan bi laila, wa laylatu la tuqiru lahu bi dhaka kowa zai ce ma ai mu ma sunna ne kafi mu san sunnan ne ai mu ma ahlus sunna ne kuma amma abin da yake yi sunna bata yadda da shi ba amma zai ce maka shi ma ne ahlus sunna to ka ji dalilin da yasa malam ya wallafa littafin nan dan a fito da mutane ne ake nufi da duk lokacin da kaga an ce ahlus sunna ka san me ake nufi da ahlus sunna ba yadda kowa ke cewa mu ma ai sunnan muke bi ba an fahimci matsala Allah shi da mu malam yace wa usulihim da kuma tushe usul na ahli sunna wa hadihim da shiriyar da ahlus sunna ta karantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan manzon Allah ya karantar da su tun daga sahabbai ka duba irin tarbiyyar da suka samu Shisa a zamanin su ba a samu matsaloli da yawa ba sai da wa'ansu suka fara shigowa musuluncin da ba su ba aka fara samun me aka fara samun matsala kuma shine har zuwa yau din nan da muke ciki ka ga saboda yawancin mutane sun jahilci me ake nufi da sunnan sai su fada cikin bid'a Allah shirye da mu malam yace mimma ja'ala ba'dul jahilina yadda'i anna ahlus sunna tarikhun mada أو أنه ليست هناك طائفة يصدق عليها هذا الوصف ما لم يجي مما جعل بعض الجاهلين wannan dalilin ya sa wa'ansu daga cikin jahilai yadda'i anna ahlus sunnata yana raya cewa ahlus sunna tarihun mada wai wani tarihi ne labari ne ya riga ya shuɗe ba wani maganan wayu wani abu mai suna sunna a yau Au annahu laysat hunaka ta'ifatun yusaddiqu 'alayha hadha al-wasf ko kuma babu wani bangare a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan siffa ta ahlus sunna yake gaskatuwa akan su babu shi ko ya yace ai in an ce ahlus sunna ai mu ne ahlus sunna ai babu ma wata kungiya da ake kira ko kuma wani bangare a cikin al'ummar manzala da ake kira ahlus sunna kowa ahlus sunna ne ba kai imani da qur'ani ba haka za a ce ma ce shimu'a ba kai imani da sunnan manzala ba ai to kai ma ahlus sunna ne haka za a daura maka magana malam yace au anna manahij salaf innama hiya usulun nazariyatin misaliyatin yace za su ce maka a'a tafarkin magabata kawai ba komai bane wani tushe ne na ilimi da ake buga misali da shi shine nazariyatun misaliyatun wani abu ne da ake buga misali da shi na ilimi amma babu shi a aikace a yau an fahimci matsalar أو أن المسلمين جميعا على مختلف مشاربهم على السنة ko kuma ya ce maka ai dukkan musulmai gabaki ɗayansu ko kuma ka cokabinsu ala mukhtalafi masharibihim duk da bambancin mashayansu na ilimi ala sunna dukkansu akan sunna suke ko ba haka ake cewa ba ai kowane musulmi ala sunna ne sunna ko kuma zai ce maka ai tafarki na sunna afa alaiha zaman ai zamani ya riga ya kawar da shi ko kuma zamani ya daga kafa a kansa saboda haka ba dole bane sai ka bi sunna in ma ka ce za ka bi sunna ai mutane za su kyamace ka saboda haka yanzu tunda ana wani zamani zamani ne da ya kamata kawai yanzu ka bi zamanin ba zamanin ya bi sunna ba abinda mutane suka koma kenan ko za ce ma ah, kai yanzu komai in an ce ka ce sunna ko da sunna ne za ka iya a abin da ake cewa mutane kenan ko kaga sai a rudar da kai kai kuma sai shedan ya ribace ka saboda zuciya ba ta da kashi ko sai ce gaskiya ne fa ai sunnonin manzo Allah na da yawa sai dai ka dauki wanda zaka iya ka iya abin da zai tema kenan wato kenan in an tema wannan abin sunna ne wai kakka wai kada ka ajjana ka ka ci gaba ai zamani ne ya kai kaga wannan halaka ce ba ta kai ka saboda dan me aka halice ka duniya dan ka fi sunnan ko Sunan bauta ce ko to da sunan bauta ce dan ka bi sunan aka halice ka Allah ya halice ka ne dan ibada Allah ya sa dace malam yace wala budda min al bada'il tajdid sai su ce maka ai babu makawa yanzu a kawo sauyi na mafafa a canza tunda yanzu zamani ya kai to zamanin sunna ta bi zamanin ba zamanin ya bi sunna ba abinda mutane suka koma yanzu ke ko a masallaci ne idan ka gaya wa mutum cewa wannan abin shi zai ce a ah, to ai malam wane da malam wane ma na yi ka kai su ilimi ne ka sa abin da mutane suka koma kenan ko sai suka mai da malaman su ne sunan. a malami yana samun daraja ne saboda yana karantar da kai ne sunna ina ba ta gane duk lokacin da aka ce maka wannan shi ne sunna ba malamin za ka kalla ba maganar da aka gaya maka da sunnan shi za ka kalla ai malami dan adam ne ko zai iya daidai zai iya ne zai iya kuskure kuma yana iya yiwuwa ma nan ba bai san da ita ba kuma duk ilimin sa kuwa ba wani abu bane kuma ina fata an ne saboda mu a Najeriya ne fa in an ce wannan babban malami ne muna ganin kaman ya san komai kuma musulunci ba haka bane dan zaka ga wani abin da ma bai taka kara ya karya ba sai ka kuma shi da girman sa da ilimin sa kuma ya jahilci wannan abin wannan yana nuna maka mujiza da daraja na ne na ilimi na ati to kai sai ka ba abin da yake daidai ga sayyidina Umar sayyidina Umar yana daga cikin fuqaha'us sahaba yana daga cikin malamai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi ya jahilci hukuncin sallama wanda sahabbai ƴaƴansu kanana duk sun san wannan hukuncin tun zamanin manzon Allah amma yau yana amirul mu'minina a lokacin ma yake sanin hukuncin ya kore shi daga kasanto sana malami ya abu musa ne ya zo gidansa su yi sallama assalamu alaikum yana kaliba sai dina umar sai ya amsa amma kasa kasa ta yadda abu musa ba zai ji ba abu musa ya kara sallama ta biyu sai dina umar ya amsa kasa kasa bai amsa da karfi ba abu musa ya kara sallama ta uku sai sai umar ya amsa kaɗan a kasa ta yadda ba zai ji ba abu musa ya ga ya sallama uku ba amsa ba sai juya shi sai na umar yana jira ya ji yana ci gaba da yin sallama shi kuma ya dinga amsawa tikin da sai na umar yake da shi a wannan wurin shine in abu musa ya ci gaba da yawaita sallama shi kuma zai ci gaba da yawaita amsawa shi abu musa na samun lada shi ma yana mai samun ladan amsawa kaga tikin ne mai kyau ko to amma bai san cewa manzo Allah ya hana ka. ba shi kenan sai abu musa ya juya sai na umar sai fito ya ce ah, ba na ji abu musa yana sallama a nan ba suka ce eh sai ce wallahi babu abin da ya hana na amsa sallamansa da ƙarfi sai ga manufa ta shi ne sai faɗi wannan magana na faɗi sai ce ina amsa masa amma ƙasa ƙasa ina so ya yawaita yin sallaman ni ma in yawaita amsa sallaman saboda ya samu lada ni ma in samu lada sai aka ce ayar ya ya juya sai ce a bi sawunsa a kira ka sai aka bi sawunsa aka kira sa amirul mu'minin ya fito ya ce a kira ka ana kiransa sai ce a, ah, kai ne ya hana ka ci gaba da yin sallama wallahi ina jin ka amma ina ta amsa ka kasa kasa amma ina so ka da yin zallama ne dan ka yi samu lada ne yawa ni ma in samu sai abu musa ya ce ah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo gidan mutum kai sallama sau uku ka ji ba a amsa ba ka juya kaga yanzu sabon ilimi ne ko sai sai da nomar shi kakka yi Allah karya sai ce ha ah, ina gaya maka wannan hukuncin abinda manzon Allah ya faɗi kenan sai ce ka kawo min dalili cewa ka ji wannan bayanin a bakin manzan Allah ko in sa a gane ka don kada kada ka yi wa manzan Allah kariya sai abu musa ya yi murmushi ya ce duk mutanen da ke nan sun san wannan hukuncin yaran mu ƙanana ma a gida sun san wannan hukuncin a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka tambayi kowa a nan shikenan sai na mana sai tabbatar ko sai ya juya sai ya ce ah, wai abinda abu musa ya faɗi da gaske ne haka ne sai suka ce eh yaran mu kanana duk da gida sun san wannan hukuncin amma sai da Umar ne bai santa ba sai a ne sai a ranan, sai a wannan dalilin da Allah bai kaddara wannan dalilin ba har ya koma ga Allah ba zai san wannan hukuncin ba amma ya kore masa ilimin sa ya kore masa darajarsa to abinda mutane yau suka kasa fahimta a Najeriya kenan za ka ga wani kila wani malami ne babba ya shahara an ce kaza sai a ce a ah, tunda malam wani bai san hukuncin ba ai babu ita a shi musuluncin ne ba shi bane musuluncin ka gane cewa akwai wasu abubuwa da dole duk iliminsa zai iya koyuwa gare sa kuma kila abu ne karami amma a duk karance-karancensa Allah bai ba shi iko ya karanta wannan abun ba wannan yana so ya nuna maka daraja ta ilimi an wanzu matsala to shi sa dole ka dinga yi wa abu hukunci ka masa adalci dan ka tambaye malamin ka ya ce bai san da hukuncin ba baya kore mai hukuncin sai ka tambaye wani kila za ka iya tambayan wanda bai kai shi daraja ba kuma ya san wannan hukuncin ina fata an gane Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa kama annaha zaharat akhiran da'awi kamar yadda ya bayyana a ƙarshen zamani a yau rayawa na mutane wa maza'im wa sha'aratun min qibali ba'd al-firaq wal jama'at yace da wato rayawa da wa'ansu alamomi min qibali ba'd al-jama'at al-firaq wal jama'at daga bangaren wa'ansu ƙungiyoyi batattu da wa'ansu jama'a wa'anda suke raya cewa su ma ahlus sunna ne ina fata an gani. kaga suna da yawa akwai jama'atul ikhwanul musulmin. akwai jama'atul tabligh ina fata an gani. akwai jama'atu ahbash jama'atu ahbash asalinsu abdullahi al-habashi ne shi abdullahi al-habashi yana daga cikin jama'a wanda suke takfiriya yana da usul ɗinsa yana da ƙa'idojinsa kuma na 'yan zamanin nan da muke ciki ne cewa su ma suna da abin nan ɗinsa yadda kaga tsarin hawari da haka su ma suke amma ana kiransu jama'atul ahbash ina fata an gane to da sauran waɗanda suke bin ƙungiyoyi ina fata an gane zaka ga dukkan su sun fada cikin irin wannan cewa suna kiran kansu zuwa ga sunna amma a aikata ba sunnan bane suna ne kawai ramzi da suke amfani da shi amma baya aiki a aikace ina fata an gane to kai da kanka idan ka duba zaka ga irin wa'annan shine ma ne ce allati tukhalifu sunnati wal jama'a wanda suke saba wa ahli sunna wal jama'a amma su suna cewa kansu ahli sunna ne wal jama'a bi annaha hiya ahli sunnati wal jama'a wannan kungiyar za su ce maka su ma ahli sunna ne wal jama'a amma a zahiri amma a aikace suna saba wa sunnan har fada ma da sunnan suna yi ina fata an gane za ka ga sun ce ma mu ahli sunna ne a suna amma a aikinsu suna fada da sunna kuma da duk mai kira zuwa ga sunnan me ya dalili saboda ba cikin jama'a su yanzu sai kai wa kanka lissafi duk jama'ar da kaga ta ce ai wani ba cikin mu bane kuma wannan nan na kira a cikin akan abu sunna to ka gane cewa wannan jama'ar tana daga cikin irin wannan da malam ya buga misali da ita ina ta an gane ko a Najeriya akwai irin su zai ce maka ai ba dan kungiyar mu bane kuma bai rajista da mu ba saboda ka duk abin da ya faɗi ba daidai bane kuma in malami ya kuskure a cikinsu kuskuren shi daidai ne ba za a mai magana ba amma wanda ba a cikinsu yake ba idan ya yi ba daidai ba za ka ji ana mai rududugu ana mai ana faɗin abin da ya yi ba daidai ba ne amma wancan sai ka ga an yi shiru saboda me saboda shi ɗan ƙungiya ne wancan kuma ba ɗan ƙungiya ba ne to kaga wannan ba daidai ba ne allah shirin da mu au annaha minhum ko kuma su ce a agufa muna cikin su au tantani ilaihim ko kuma ya ce maka ai wa'annan suna ana jingina su zuwa gare su ne wa hadhihi da'awi wal maza'im tahtaju ila tahqiqin wa burhanin malam yace wa'annan da'awowin da suke yi da raya wanda suke faɗi tahtaju ila tahqiqin wa burhanin yana buƙatan a tace da dalilai akan wannan maganar dan mutum ba zai ce maka shi ahlus sunna bane kuma yana yaki da sunnan kuma ka yadda ahlus sunna bane ina ba ta an gane sunnan ba a baki yake ba a ina yake a aikace ina ba an gane duk abin da ka ce ma ya saba wa sunna to a masallacin ku a ga kun kula da shi ɗaya kenan a gidan ka ma a ga ka kula da shi sa'annan a aikin ka ma a ga karka ce ah, ni ina da polishi a wajen sana'ata polisin ka shine sunna Shi ne zama lafiyarka ina ba ta an gane ka ce ka ahlus sunna ne a wajen aikinka a ofis a ganka da tarbiyya ta sunna ina ba ta an gane ne. duk wanda ya shigo ofis ɗinka bai sallama ba ba musulmi in musulmi ne ka ce ya koma ya sallama Shi ne ne sunna ya san kai da kake nan mene ne kai musulmi ne wanda ba musulmi ba zai ce excuse me ko saboda shi abin da aka karantar da shi kenan ko shi kenan sai ka ce quite excuse <laughs> shi kenan in kuma ya san kai kwamarin ne mai musulunci ne sai ce assalamu alaikum kuma wa musulmi mani ne za ka ce mai wa alaikum assalamu ina fata an gane haka ba za ya karantar da mu in kafiri ya maka sallama irin ta musulunci kai maka ce wa alaikum salam amma idan ya yi irin wanda yahuda suka yi masa shine ya ce ka ce wa alaikum manzo Allah na tsaye yahudawa biyu suka zo wucewa hadisin na adabul mufrad sai suka ce samu alaika ya muhammad halaka ya tabbata a kanka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wa alaikum shi kuma manzo Allah yana tsaye da nana shi nana shi ko sai kishi da fushi ya dauke ta sai ta ce wa alaikum wal la'na wal ghadab wal iqab min Allah ta ce tsinuwar Allah da fushin Allah da hukuma na Allah ya tabbata a kanku sai mazala ce mahalan ya ba su sauta mana amma sami ta waya ya kolo da ruwa ta ce ah, baka ji abin da suke bani ba ne da ya ma'aikin Allah kaga ta yi fushi nan ko sai mazala ce wa ya fi a kanku kuma shi nan ya ce ya wadatar ya ce tsinuwa ka ce a kanku shi nan a ya fi sauki ko an manji matsalan kaga yanzu maza Allah ya karantar da ne ka ce wa alaikum in yace samu to balle su wa'annan ba su ma san bambancin ba wa'annan saboda suna da larabci a bakin su yahudawa ne amma sun kware a larabci saboda tamkar laraba ne a cikin laraba suka tasu ina fata an gane to amma sai maza Allah ce wa alaikum shi nan? to kai ma idan ya maka sallama sai ka ce wa alaikum salam shikenan an wuce wajen in musulmi ne ya shigo ba sallama sai ka ce koma ka yi sallama ko in ya koma ya sallama ya ce ka ce wa alaikum salam sannan ka nemi izini ko saboda ofis ka ne in shigo ya ce eh, to shigo sai ka shigo wani ko kuma akwai sakatare ko eh an gaya ba in wanda zai shigo ya shigo kuma ka ce sallama in zai shigo shine tarbiyya ina fata an gane ka san babu wanda ke cutan kansa kamar musulmi wai yana aiki zai ce a shi aikin nan babu addini a ciki eh haka zai ce ma shi yanzu <laughs> addini musulunci addini ne da ya shafi komai na rayuwarka kai a musulmi kana ofis ka bi yadda musulunci ya ce kai shi kenan sai ka zauna lafiya ni a ofis ina ga abin da musulunci ya ce kuma abin da nake so ka fi kenan saboda ni musulmi ne wanda ba musulmi ba idan ya zo sai bi tsarin nasu ko kai kuma wai yanzu in ka nuna musulunci za a ce kai you are terrorist you are islamist you are waye waye kai kuma kana jin tsoro wai a ce a shi kuma wanda ba musulmi ba ya nuna shi ba musulmi ba ne ko kuma duk wani abin da simple da zai nuna shi ba musulmi ba ne ya nuna amma kai hatta sallah wallahi wani baya iya yi a ofis ɗinsa ya ce ka san muna so mu yi mu ɗan yi wayin ɗan abin ne hmm, sanu wai shi yana so ya yi wai nan abin wai don kada a ce mai wai shi ne ruku ne saurin ra'ayin addini ne sun daɗe ko kayi ko baka yi ba sunan ka dai a tsauran ra'ayi matukar kana mutum. ina ba ta an gane kai dai abin da musulunci yi ya ce ka kula da addininka su ma ka ba su haƙƙin su yadda shari'a ta ce shi ke nan ka zauna lafiya kuma duk yadda aka zago ba yadda za a iya samu wani aibin da zai aibanta ka sannan kuma ko da ya kulla maka shabi Allah ba zai taɓa bashi nasara akan ka ba saboda ka bi dokan da Allah ya ce ka waye zai baka kariya Allah to ka bi dokan Allah zai baka ko ba zai baka ba to in ka bi kuwa dokan wanda ba Allah ba to za ka ga bakin ciki kuma ba ka da kariya shi sa za ka ga da yawa sai je kawo wai gashi an bashi wani abu ya sa ofis ɗinsa na neman kariya na neman tsari ka gama wani na zuwa saboda ya fi bokan ka tsaki yana zuwa sai bige ka sai ka kwanta ko ba ka bane saboda tsafin inda tsafin bokan ka ya kare nan shi bokansa nan ya fara ba ka da wani sai ka koma kamar gwanda ai babu wanda baya cikin kariya kamar mutumin da ke zuwa gidan boka da shi da gwanda har gwanda a kansa don fadawa cikin halaka shi ya fi masa sauki amma da yake sun riga sun yi imani da abin sai Allah ya jarabce su suna zuwa yin abin sai kaga Allah ya ba su yanzu sai kaga me yake tunani ba Allah ya ba shi ba me wannan bokan shine ya ba su ina fata an gane to kaga yadda mutane ke tsoron bokaye ba sa tsoron Allah mutum ne ya ce min wani irin yan iska yan yahu yahu boys din nan ya kira matarsa a waya sai ta ce kai ni matan aure ne kakka ƙara kira na ya dame ta da kira sai ta mijinta na zuwa sai ta gaya mai sai ta ce to sai ce ba ni na san magani shi yana kira sai ya daga yana jin muryar namiji sai ce zai kashe sai ce kana kashewa ni malami ne ina kallon ka dan ubanka yana faɗin haka sai fara roƙo don Allah ka yi hakuri wato kuskure aka samu ka zuwa ba ta gama shi da Allah bai ji tsoron Allah ba amma yana ce bai shi boka ne sai ya fara roƙon shi don Allah ya ce bayan ya kashe wayan mutumin kira ya dinga roƙo a kara maka lawo a ta malam dan Allah a yafe min amin afuwa ai tsoro dai kai ka san dai dole ne ai wajibi ne kaza irin wani lawo excuses ka duba an gama shi da Allah bai ji tsoron Allah ba amma tun da ya ce mai shi malam ne wato shi boga ne sai ya ji tsoro saboda ne yana tunanin za a kashe shi zai jego mai aljanu zai jego mai kaza zai jego mai kaza kaga mutane sun fi jin tsoron wa aljani sama da tsoron da suke wa Allah Allah ya kare Allah kuma ya shirya da mu malam ya ce ba'abu a yace ya ce sashe daga cikin su wa manahijiha wa a'amaliha da tafarkin da suke bi da ayyukan da suke yi ala manhaji ahli sunnati wal jama'a a bisa manhaji na ahli sunnati wal jama'a albayyin alwadih almarsum malam yace manhaji ta ahli sunna a fili yake a bayyane yake kuma an rubuta shi marsum shine an zana shi وبهذا تتبين حقيقة الدعوة ما لن da wannan bayanin haƙiƙa ne na da'awar da suke cewa su ma'alinsunna sunna ne zai bayyana gare ka ba gaskiya suke faɗi ba saboda abin da suke yi ya saba wa sunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa ina gani anan ya kamata mu tsaya ko sai idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi wa amsal usulub li bayani zalika fi nazari huwa nashr mafhum ahlus sunnah wal jamaa sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk